Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar marhabin a cikin shirin na yau Laraba 19 ga watan Janvier na 2022. A cikin shirin za cewa a ziyarar da a ziyarar aiki da shugaban kasa bazu Muhammad da ke yi a jihar Tawa a jiya ya isa a karamar hukumar Tebaram wadda ta fuskanci hare-haren kungiyoyin masu dauke da makamai. shugaban sashen afirka ta yamma a ma'aikatar ministan kasar swiss mai kula da harkokin waje ya ziyarci studio kalangu a ranar litinin da ta gabata muna dauke da bayani a cikin wannan shiri a rahoton musamman na wannan shiri za mu ga ayyukan da suka rataya a wuyan tambara a wasu masarautun gargajiya na afirka shugaban kasar nijar bazin muhammad da ke gudanar da ziyarar aikin kwanaki uku a jihar tawa ranar litinin a jiya ya kasance a karamar hukumar tebaram wadda ta fuskanci hare-hare da dama na ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Bazum Mohamed ya tabbatar wa al'ummar Tebaram cewa gwamnati za ta kawo musu tallafi. Na zo saboda kuna cikin halin da ya kamata mu kawo muku gudunmuwa. A cikin jihar Tawa, mutanen Tebaram su ne suka matsu da wannan matsalar tsaro da kuke fama da ita yau bai kai sati biyu ba muna tune 'yan ta'adda sun sa ku rudani suka yi banna sun toye gidan likitanku sun toye ambulance ɗinku sun kakkashe duka anten na telefon muna da labari duk irin abubuwan da suke yi a cikin karkara ha abun ya yi sanadiyan kauran wa'insu mutane daga wuraren da suke kuma ya yi sanadiyan ruhin makarantu masu yawa a cikin wannan komin. Mun san da halin da kuke ciki kuma za mu magance muku shi insha Allah. Saboda dalilan rashin tsaro da kuma mummunan sakamakon mana a bana, yale da dama na ƙauyen Fandu Calame ana bani wato gundumar bani bango sun bar garin inda suka dawo ballar yara. kamar wato yadda hamsa bilal da 'ya'yanta guda biyar da ke yawon garramba a cikin wata karamar hanya a garin na balayara na kuma hirar ta hada ta da zainabu abdu Babu dama, kuma damana ba ta yi kyau ba. Mu kuma mun taso mun zo nan, mu mata uku da maza hudu. Yara na biyar, ko ɗakin da za mu zamna a ciki ba mu samu ba har yanzu. Muna ta tarainiya, ko dai kusan baya rasa matsaloli. Wanda ya kwaso kayan shi, ya zo ya zube a wani wajen da bai ma san inda zai zama ba, ai kusan yana da matsala. Tunda muka zo garin balle yara, babu wanda ya ba mu wani abu. Sai dai in ta wajen 'yan kasuwa, in samu 'yan masara in zo in toya 'yar waina. Da abun da na samu ne nake sayan kayan miya in yi ma yara na abinci. Mun je gidan mai gari, bai rubuta sunayenmu ba. Ya ce masu rubutawa ba su zo ba, sanda suka zo za a sanar da mu. Wanda ke zaune a hilin Allah, ai kusa yana da hankuri. Sai dai kira na da agare ni shine, tun da muka zo, damana ba ta yi kyau ba, babu kwanciyar hankali. Muna zaune a hilin Allah, dan shi muke roƙo ga masu hali, su sa muna hannu, don mu samu ɗakin da za mu shiga. Anguwar zama kwara da ke cikin shiyar Yamai ta biyu anguwa ce da ke fama da matsalar tsaro. Dare da rana ana yi wa mutane kwace kamar yadda ake yin sata a cikin gidaje kamar yadda mai anguwar ke cewa. Alfari zamaize mai anguwa wato mai anguwar ya kira ga hukumomi da su karfafa matakin tsaro a yi rashi da Zainabu Abdu Saidu. kwara a taron jibo. Garin yana ba da wahala sosai sosai. Abun ya yi kamari ma har ba a samu kawar da shi ba har yanzu. Shine barayi sun yi ma mutanen garin yawa. Duk wanda ke nan yau sai dai kullum ya ce Allah ya kiyaye. Amma suna wahal da mu. Ba sa barin dabba, ba sa barin abin cikin gida, ba sa barin lafiyar jikin mutane. An sun gamu da kai bisa moto, an sun diba nan sun diba can, sun tabbata ba za ka samu ceto ba suna she ma motan su gudu muna son a sa muna hannu don wannan al'amarin ya rage wannan ne muke tambaya ga mahukunta su sa hannu don fa ba zai karewa ba a dai rage shi. Lucas Lushar, shugaban sashen Afirka ta yamma a ma'aikatar ministan kasar Swiss mai kula da harkokin waje ya kawo ziyara aiki a studio Kalangu a ran Litinin da ta gabata. Ya samu cikakkun bayanai daga wakiliyar gidauniyar Fondation Irondel a Niger, tare kuma da ziyartar dukkan sassan studio Kalangu. Bayan haka ya yi wa Farid da Brema karin bayani. C'est très impressionnant de voir comment se fait la radio. Abun sha'awa ne ganin yadda ake yin aikin gidan rediyo. Na ga babbar tawaga ce a bayan fage da ke kula da kumshin shirye-shiryen fasaha da fassara. Na kuma samu sanayya saman kasar Nijar da ɗimbin yaren da ke akwai cikin wannan ƙasa. Hakan ya ɗan tuna mini ƙasata da muke da yare da yawa. Dashi ne na yaba yadda ake fassara rahotanni cikin waɗannan yaren ƙasar Nijar. Kuma a watsa kowane shiri ɗaya bayan ɗaya don labarin ya kai ga dukkanin 'yan ƙasa. Cikin gudunmawar da muke kawowa zan iya farawa da tarbiyya kuma muna tallafawa A wani bangare na ba da ilimi ga yara da kula da ba da horo kan koyon ayyuka. Bayan wannan akwai wasu take kamar shugabanci, taimakawa tsarin rarrabar ƙananan hukumomi, akwai kuma kiyaye samun abinci da ci gaban karkara. A zandar a dabara da ayarin yada siyasar kasa kan bakuncin haure an shirya wata muhawara tsakanin al'ummomi a ranar Juma'a. Makasudin muhawarar shine tattaunawa akan musanyar labarai da kuma fasaha akan abubuwan da mutane ke jira a siyasar bakuncin haure da kuma irin gudunmawar da ya kamata su kawo a ciki. Isa Soli Shebu na Global Action ya yi wa Aliketa ƙarin bayani. aiki ne wanda ta kansa za mu canza miyau da al'ummar garin bisa dukkan ayyukan wayar da kan da za a yi gurin dai shine yada siyasar ƙasa akan bakuncin haure wannan kundin kundi ne da aka rawaita tare da nazarin kowa yanzu kuma yanda aka zamna aka rawaita shi kenan zartar da abubuwan da ya kumsa na bukatar kuma sa hannu da gudunmuwar dukkan masu hannu dukkan masu ruwa tsaki ga al'amarin ta wannan fuskar ne muke son mu sanar da wannan kundin kuma mu tunasarwa sassan da daban-daban aikin da ya rataye kansu. Rukuni na farko ya haɗa jihar Zandar Agadis da Difa bayan babi na uku za mu yi raskona kuma mu ci gaba da sauran babi da za su shafi sauran jihohi. Ministan Kasuwanci ya gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Maraɗi a ranakun 17 da 18 ga watan Janvier da muke ciki domin kimanta lahiyar tattalin arzikin jihar. Daga cikin muhimman batutuwa akwai wato daidaita harkokin kasuwanci da kuma tsayar da farashin kayayyaki duk da yanayin annobar corona da kuma farfado da ajiyar cimaka a ofishin OPVN. Alkashi Alhada ya yi wa Muhammad Maman ƙarin haske. Euh, euh, Bisa la'akari da yanayin tattalin arzikin duniya ke ciki tare da cutar COVID-19 akwai wasu matsaloli kuma tare da tattauna da aka yi tare da wasu a lokacin hira ta da su sun bayyana mana abubuwan da ke damuwar su Shugaban kasa ya ɗauki niyyar kafa wani tsarin tattaunawa tsakanin gwamnati da masu zaman kansu za a samu mafita tare domin tunkara yiwuwar ƙarin kuɗin kayayyaki da alamu ke nuna da rage kaifin kaɗan. Za a yi komai domin kula kula da matsalar na ziyarci opbn bisa la'akari da karancin abinci da kasar mu take fuskanta an ɗauki matakin keɓe abinci na tsimi domin daidaitar farashin kayayyaki a kasuwa bisa ton dubu uku da ya kamata a zuba yankin maradi muna a kusan ton dubu goma sha bakwai wanda ke nuna alama mai kyau mata hamsin da hudu daga ƙananan hukumomi goma sha biyu na jihar difa na karbar horo akan jagoranci wani mataki na kawo tallafi a tattalin arziki wato tattalin ƙananan hukumomi hukumar pindi ce ta tsara wannan horo hassana kulibali mashawarciya a ƙaramar hukumar difa ta yi wa mani musa ƙarin bayani sun koya mana yadda za mu tahiyar da ayyukanmu mu sai ba ma'aikatan meri ne mu wakilan al'umma ne kenan duk yadda za mu yi mu bi hanya mu kawo kukan al'umma cikin meri sun mu. idan al'umma anguwana suna da wani matsalan ko na ruwa ko na wani wuta ko wuri na zub da shara babu cikin anguwa idan suka zo suka gaya mani ni zan ɗauki wannan kukan saboda ba ni bane zan yi maganin shi zan ɗauki wannan kukan in zo wajen mer in gaya mata in na zo na gaya mata ita ma mer ba lokacin bane za ta tashi ta je ta yi wannan maganin ita ma ta saurare ni tunda da na saurari jama'a na dole ita ma haka za ta saurare ni in lokacin kwansai ya zo in kuma in abin na gaugawa ne ana kiran taron gaugawa idan aka kirayi taron gaugawa sai a yi wannan magana inda hali za a je a yi in kuma ba a hali sai a ce to jama'a su yi hakuri akwai lokaci kaza in ya zo in Allah ya yarda za a musu amma ba dan kai kwansai ka tashi ka zo ka gaya ma mayar bane a lokacin za a je a biya ma al'umma anguwanka ko ko na kominikinka bukatunsu A gundumar Dogon Duci ana gudanar da wani kamfen hujin dabbobi kyauta wannan kuwa duk da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a arewa da kuma kudu maso gabacin gundumar a iyaka da kasar Najeriya. Dr. Sadu Musa Dubu shugaban cibiyar likitocin dabbobi masu kula da wannan aikin wato yayi wa da yuma karin bayani. Eh, la campagne de vaccination kamfin ɗin shawarar kariya ga cutar huhu mai yaduwa ga manyan dabbobi da na kariyar ƙananan dabbobi ga cutar tsutsotsin ciki an soma shi mako biyu bayan saka usul ɗin a hukumce mun girka tawagogi a cikin dukkan gundumar a yanzu haka cikin garin dogon dutse akwai tawagar da ke nan tana zagaye anguwa zuwa anguwa a cikin kowace karamar hukuma kuma akwai tawaga mai aiki misali kwamin ɗin keshe ban mu jiri saka usul ɗin ba da muka soma don ana fuskantar bulluwar cutar ya zama wajibi a gaggauta don a taushe bazuwar fuska biyu ke ga wannan shaushawar akwai ta rigakafin don kare dabbobi ga cutar wadda an ta kama ba ta da magani na biyu kuma shine dika shaida ga kunne ake yin ta don a tabbatar da cewar amma wannan dabbar shaushawa dabbar za ta samu kariya tsawon shekara uku zuwa hudu. Cette marque au niveau de l'oreille, on suppose qu'il est protégé pendant 3 à 4 ans. nan ba da jimawa ba garin agada zai samu gidan tarihi da ake kira wato desert vivant wato rayayyar hamada wannan shiri na niger heritage wata kungiyar kasa da kasa mai cibiyar ta a chicago ce wato ta baiwa fannin shakatawa na al'adu a jihar wato jihar kamar yadda mataimakin shugaban majalisar shawara ta agadez ibrahim eksa ke bayyanawa a zantawar shi da musa mamman Le projet c'est la réalisation d'un musée. shine gina gidan kallo na zahiri mai lakanin hamada mai rayuwa da zarfifa. Sun gwada muna zanen ginin na gidan kallon. Gidan kallon zai karfafa jami'ar Agadez don ko masanan husa'a da dama za su zo. Mafi yawan bangaren gidan za a samu ginin wurare na amfano ga jami'ar ta Agadez. Banda wannan za mu samu wuraren shakatawa da shagunan kere-keren masu aikin hannu. Ina ganin tsari ne mai babban amfano ga jihar saboda zai bai wa yara da al'ummar jihar agada damar samun masaniyar tarihin jihar kuma zai ja hankali sosai balle ma ga masu yawon bude ido na al'adun jihar gidan ba shakka zai ginu nan da shekaru biyu masu zuwa kuma wannan gidan kallon jihar zai fasaltar dukkan harsunan nijar don baiwa mutane bayani kan namun daji na canda da wasu halittu kuma dinozor za a shimfiɗa su a kalla. Ces dinosaures seront exposés. sai rahoton namu na musamman a wasu masarautun gargajiya na afirka da kuma al'ummar bugashe tambara mukami da ake baiwa mace a fadar sarki saboda haka tana kasancewa bafadiya inda take taka muhimmiyar rawa a matsayin wakiliyar mata eh, wato madam elmansur hajiya hindu tambara a masarautar kyaltemet a jihar tawa ta yi karin bayani akan ayyukan da suka rataya a wuyanta. Eh, ma'anar tambara dai shine mace ce da ke taimakawa sarki cikin abubuwa da yawa ta bangaren shugabancinsa tana taimakawa sarki in akwai wata bukata za ta sa hannu don a samo wani abun amfani cikin gudanar da ayyukan sarauta tana neman taimako ta kowane fanni in harkokin mata ne ita ce a gaba in akwai wani abu za su iya kawo gudunmuwarsu ita da matan in mata na son wani abu ko in akwai wata matsala ita ce ke kai kukan mata wajen sarki amma babban aikinta shine neman alherai da abubuwan amfani wa ƙasar sarautar ba tare da sarki ya wahala ba in wajen maza ne ko mata tambara na iya yin shi tambara wa gayin gati. Menene mahimmancin tambara ga mata? Na faka gayin kan da Mahimmancin tambara ga mata shine in aka ɗauko tamci na ma kun san gari duka na da matsalolin shi. Abun da na fara da shi shine in sa mata kan hanyar bin ubangiji, zamantakewar su da iyalansu, makwabtansu, iyayensu da yaransu. Ina musu wa'azi kan zaman tare da jin tsoron Allah su san da duniya ba komai bace na biyu in akwai wani abu da za su iya taimakawa gari da shi ina kiran su don su kawo gudunmuwarsu ko ma cikin menene An naɗa ku tambarar duniya miki ma'anar haka. Oh, to da aka yi mini wannan naɗi, da an ga ayyukan da na yi ne a garin Tazawak da aka naɗa ni tambara. Bayan wannan, na taimakawa mutanen garin gazar cikin ayyukansu, kuma na sa niyya da himma sosai saboda a samu a yi wannan taron. Don shi mutanen imanin tarit Kelta mashek suka ji daɗin haka. Da na kama wa mutanen imanin tarit sun ji daɗin aikina da ƙoƙarin da na yi. Don shi suka ce yanzu ba san abin da za su biya ni da shi ba. Sai shugaban imanin tarit na ƙasa da ƙasa ya ce a naɗa ni tambarar ƙasa da ƙasa. Don a kowane wuri aka yi na ina iya taimakawa mutane a ganin da suka yi. Menene farin cikin ku? Muna ta da ita ce wannan taron da Allah ya sa aka yi shi cikin kwanciyar hankali da fara'a. Ba a samu wani tashi hankali ba a ciki tare da tabbashin nan mu da makwabtanmu da suka zo. Na biyu, kowa bai tashi ya ɓaci wani ba, har ma a ce a kai ga ɓacin rai. Marla ƙarshen shirin kinan a huta lahiya.